يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد آه يوم جمعة ترى قوة رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara hudu wanda ya yi daidai da talatin da ɗaya. ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku muna ci gaba da majalisinmu na tafsirin Alƙur'ani wanda wannan shine majalisi na takwas a ƙarƙashin tafsirin suratul ahqaf akwai wanda yake tambaya dangane da farkon surar da aka karanta darasin farko da aka yi dangane da al'uruful muqatta cewa gashi anan ce magabata sun yi a kan cewa haruffa ne amma kuma ya ji wasu daga cikin magabata suna fassara waɗannan ayoyin kamar yadda ake rawaitowa daga wasu daga cikinsu ina ji a bayanin da muka yi a farkon surar mun yi bayanin cewa dukkan magabata sun yi ittifaki akan cewa haruffa ne inda suke fassarawa suke kawowa suna magana ne a babun al-hikma shine a babun al Mene menene hikimar kawo waɗannan haruffan wanda su ma hikimar muka ce ta kasu kashi biyu akwai ɓangaren hikimar da Allahu a'lamu bi muradihi bi dalika kamar me yasa aka yi amfani da wannan harafin a wannan wurin ba a yi amfani da wannan a wannan ba me yasa aka kawo harufa biyu a nan a nan aka yi amfani da harufa uku ko hudu muka ce wannan hikimar Allah ne kawai ya bar maka shi sani amma sauran hikimomin kawo wannan kamar a ce an kawo saboda ƙalubalanta da sauran ire-iren wannan wannan babi ne wanda da yawa daga cikin magabata suna magana a kai shi haka su ma abubuwan da ake nakaltowa wanda a zahiri ake ganin kaman fassara ne magabata suke yi ba fassara ba ne kamar yadda aka rawaito daga abdullahi ibn abbas cewa alif lamim abinda ake nufi da shi anallahu anallahu shine ma'anar alif lamim amma a wurin shi kenan har yanzu ne suna nan a ma'anar haruffan ne ma'ana kowane harafi an yi ishara ne a kan shi a wata kalma an yi ishara ne da shi a wata kalma an kawo shi don ya nuni akan kalma kaza ma'ana alif lamim alif anallahu an yi amfani da alif a maimakon ana an yi amfani da lamun a maimakon Allahu, haka nimun a maimakon wata kalmar daban. To ana ana samun wannan fassarar ko wannan ma'anar a wurin magabata wanda duka wannan bai fita daga ma'ana ta hikima kawo waɗannan haruffan ba. Amma dai sun yadda cewa sun yadda cewa haruffa ne. amma hikimar kawo su ne suke magana a kai duka wannan ba tafsiri ba ne kamar yadda aka rawaito daga wasu daga cikin magabata suna cewa kalmar alif ko alif da hamim da nun ma'anar shi ar-rahman kenan alif lamura alif lamra shine Hami shine haman din da ha'un da mimun sannan kuma nun shine nunun din ƙarshe na sunan ar-rahman wannan an rawaito daga wasu daga cikin magabata amma dai duka wannan ya nuna in yadda haruffa ne mujarradin haruffa ne amma sun ɗaɗɗauko haruffan sun haɗa wasu da wasu sun ba da wata ma'ana daban. Da ba wai fassara waɗannan haruffan suke yi ba. da ta har yanzu ittifaqin su akan cewa har ne yana nan bai gushe ba sai tambaya ta biyu yana cewa menene hukuncin cin abinci da sahur bayan an fara kiran sallah asali ana yanke sahur ne idan alfajir ya fito shi kuma kiran sallah ana yin shi ne da fitowar alfijir amma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan akwai abu a hannun ku yana ci sai aka alfijir ya fito to ya ƙara cin abin da yake ci wanda yake hannun shi ba wai yanzu ya je ya ci abinci ba ana kiran sallah ma'ana jin kiran sallan yana cikin cin abin da yake hannun shi zai sa dole nan take ya yanke abin da yake hannun shi ko ya zubar da abin da yake baki shi zai ƙarasa cin abin shi da yake hannun shi ko a baki shi ko da an fara kiran sallah daga wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga idan mutum yana kan ci ne abu na kwano na hannun shi ko kofi na hannun shi yana shan abu da zai iya tsara sawa ya kafin ya aji amma idan aka fara ko da bai ci komai ba zai iya ɗaukan wani abu kuma ya ci ba a wannan lokacin. kuma an ce wa ina fi yadi ahadikum ƙwarya ko kwano ko kofi yana hannun ɗayan haka ya faɗa a hadisi haka idan ba a hannun shi yake ba ba zai je ya ɗauko yanzu ya ji an fara kiran sallah ko za a fara kiran sallah ya ci ba wannan ya jefa azumin shi a cikin haɗari ya ci abinci bayan fitowa alfijir kuma ba shi da azumi wannan ya ce ya halatta mutum ya bar matar in ta samu in ta samu aiki a wata ƙasa ta tafi so asali eh, tafiyar mace umuman ko ina ne ma ba a aiki ba mace ta tafi daga wani gari zuwa wani gari asali a shari'a haramun ne matuƙar babu muharrami manzo Allah ya ce la ya hillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira bi ghairi mahramin baya halatta ga mace wadda ta yi imani da Allah da ranar tashin alfiyama ta yi tafiya zuwa wani gari ba tare da muharrami ba. Daga duk inda wata mace za ta yi tafiya, ta je wani gari wannan tafiyar sunanta haramun a shari'a. Daga saɓan Allah dole sai da muharrami. Shi sa Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan ijma'i ne malamai suka yi malamai sun yi ijma'i akan cewa haramun ne mace ta yi tafiya ba tare da muharrami ba sai dai kawai inda ijma'in ya samu rauni shine tafiya zuwa hajji shin ya halatta ta je hajji ba tare da muharrami ba ko bai halatta ba a nan ne aka samu saɓani na wasu malamai ya halatta ta je ta yi hajji ba ta da muharrami ko bai halatta ba shine aka samu waɗansu daga cikin malamai suka ce idan hajjin na farilla ne na wajibi ba ta taɓa yin hajji ba hajjatul islam ne kuma babu yadda za a yi ta tafi tare da wani wanda yake muharrami to wannan suka ce aka samu riska mamuna aka samu tawaga amintacciya ta aikin hajji Wanda za a iya saka ta a ba da amanarta a cikin wannan rifar suka ce to nan ne zai iya halatta ta tafi aikin hajji wani ana magana akan tafiyar aikin hajji ba maganar biki ko suna ko taro ko ziyara akan aikin hajji ne kawai suka yi wannan tattaunawar aka saɓanin da ijma'in ya ya warware amma in ba a aikin hajji ba yace malamai sun yi ijimai akan haka sai wata mas'ala ita ma daban wadda tana cikin wadda ijma'in waɗansu malamai suka yi magana a kanta shine ta fito daga garin kafirci tana garin da yake na kafirci ne wanda Allah ya wajabta a yi hijira daga garin kafirci a dawo gari na imani suka ce to a nan shi ma za ta iya yin tafiya ta gudu daga garin shirka ta tafi garin tauhidi ko ba za ta iya ba sai da muharrami shi ma a nan suka tattauna a kai saboda matsayin yin tafiya din ba tare da muharrami ba a musulunci da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ta maganganu ma tsawo a kai ya nuna kuma hadarin yin haka din da ka tafiyar mace zuwa wani wuri na tafiya a matsayin tafiya ne to wannan abin haramun ne a shari'a haka mutum yana so ba ta shi ta yi tafiya zuwa wani gari to ya zama akwai muharrami ko kuma ya zama akwai shi shi za a yi tafiyar tare da shi ko akwai wani ɗan uwanta ko wanta ko ƙaninta wanda ta ne zai iya yin tafiya tare da ita haka wannan aikin da tafiye-tafiye mata su rinka tafiye-tafiye suna zuwa garuruwa da unguwanni da bukukuwa wannan ya saba ma shari'ar musulunci ya ci kawo da addini ba karantarwa ba ke ta addini aiki ne wanda yake na maguzanci ta ka sai a yi kokari a kiyaye shi sai wannan ya ce shi ma tambayar tana da shige da waccan cewa ya halatta mutum da yake aikin asaba ya ɗauki mace a mashin da azumi ko ba da azumi ba ma da halatta ɗauki ta ba kaga da azumin da ba da azumin ba duka bi halatta ba ya halatta wani mutum ya ɗauki mace wadda take ba muharrama shi ba akan mashin ba wani ƙudiri da zai halatta masa ka ɗauki mace wadda ba mu muharramarka ba a akan mashin daga rashin kuɗi ko talauci ba kuma ya halatta ma mutum ya yi saƙon Allah daga ɗaukan mace a mashin haramun da sunan ataƙa ko da sunan aikin aiki sana'a da mutum yake yi. Kaga kakai sana'a ka bi Allah ka bi dokokin yadda Allah ya ce ai ko da inda kake ana ɗaukan maza da mata kai ka tsaya iya yadda shari'a ta shar'anta maka cewa fasin da ba a sabu mata sai ta ɗauki mata wannan baya halatta man haram ba uzuri bane da zai halatta man haram haramun ne mace ta hau shin wani namiji ya goya ta ba muharramin ta ba haramun ne kuma na wani namiji ya ɗauki mace ya goya ta a mashin ba muharrama shi ba daga dukkan su gaba ɗaya sun saba ma Allah da ita da shi din duk haramun su kai kuma dukkan Allah zai kama su akan wannan hukunci duka wannan dalili ne wanda yake nuna rashin rashin abin da ake ce mahira rashin kishi na mazaje a cikin al'umma kishi ne idan ya mutu a zukatan mazaje to sai kaga irin waɗannan abubuwan suna faruwa a cikin al'ummar Da muke zai kishin matar shi wani tsatso ya ɗauke ta a mashin ne ta gudu ya sauke ta inda ya ga dama bai jin kishin ya saki matan shi ta je ta hau mota a je a zuba ta a cikin maza ana tafiya daga nan har wani gari a wuri ana tafiya a hanya da ita ana tira ana labari ba abin da ya dame shi ‘yan uwa maza ba sa kishi ‘yan uwansu mata aka ‘yan uwansu za su fita da tafi kishi a ɗauke su a mashin a ɗauke su a mota cikin maza cikin waye wane ne waɗanda suke zaune da su ba su sani ba duka babu kishi ko kaɗan zukata sun mutu maza sun zama babu kishi na matayensu a cikin zukatansu wannan kuma yana daga cikin manya-manyan alamomi na mutuwar zuciya yana cikin manyan alamomi na mutuwar zuciya ke sa wayanda suke kishin matansu ko a ina suna ba su kariya da tsarewa ta yadda ba sa barin wani ya matsu kusa da su tana har ya zauna tare da su yanzu da ya ji ya naira duk ɗari biyar a ɗauki matar shi a keke na ta a kai ta kuku wanda za ta gara ya biya naira ɗari a tunkusa ta a cikin maza a zuba ta a tafi da ita shi canjin ɗari hudun ya fi mai mutuncin matar ya fi mai wannan kimar da darajar ta matar bai damu ba da za a ce don za a je wuri kaza sai an kashe kaza ya za a ce daga nan ga masu naira hamsin ya ce a tura ta a keke yana ta ta kaɗai a biya ɗari biyu gara ta hau kawai a zuba ta a ciki ita ma a tafi da ita saboda kuɗin shi ya fi mai kima da kishin iyalin kuɗin shi ya fi mai kima da kima da mutuncin shan uwan shi zai sake su kawai shi ba zai iya kashe kuɗi a kan abin da zai yi wanda zai nuna yana kishi ya tsare mutuncin iyalan shi ba shi yasa wannan manzo Allah ya sifanta shi da addayyun wanda zai da kishi iyalan shi ne addayyun manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba yana da ɗabi'a da hali irin na alade ba abin da ya dame shi ya kai matar shi ya zau a tasha ya sa ta a mota ta shiga a zo ana yana ana kiyaye hanya da wani kaso ya zo ana a matsa a matsa ana danna ta ana tura shi a ciki za su shige a haka za su kwashe hanya a ɗauke hanya a tafi daga nan har Zariya har kano har abuja shi kuma abin da ya dame shi hankalin shi a kwance Na ka duka wannan rashin kishi ne da rashin sanin addini da ƙarancin rayuwa da ruhi na zuciya da al'umma suke da shi Naka shi da ya ɗauki matarsa a mashin da tafi da ita ba gara ta je ta hau shi ka a ganshi a ce gashi ya goyo matarsa gara ta je ta hau ɗan a tura ya tura ma ɗan asaba ita ya tafi da ita wai shi wannan shi ne wayewa a wurin shi haka wannan duka zubar da imani da zubar da mutunci da rashin ima da rashin sanin darajar kai wanda kuma ya kamata a farfado daga wannan munanan tabi'un daga irin waɗannan munanan halayen daga wata wata tafiya da wani zirga-zirga da ba na dole ba zai yiwuwa saboda wannan abin a saba ma Allah a yi jini wai ai larura ne larura kullum aikin mu kenan ai larura ina larura wata larura ce zai dole sai an je biki wata larura ce dole sai an je suna don a saba ma Allah kuma a hanya ina larurar da ta kai wannan da har sai an yi saban Allah za a yi in ba a yi ban in ba a je din ban zunubi nawa Allah zai rubuta mu na rashin zuwa idan kuma aka yi wannan saban shi kuma zunubi nawa Allah zai rubuta musu na yin wannan saban da aka ita kanta larurar ma ba mu san me ce ce larurar ba ba mu san menene kimar iyajejin larurar ba a shari'a da za mu iya cewa ai larura ne ai larura ne komai mu saki imatanmu mu saki ƴaƴanmu su je su yi sanyi mu cewa ai larura ne musamman a irin wannan zamanin wanda kowai ya lalace al'amura suka lalace harkoki na fasikanci suka zama araha a cikin mutane wanda shi ya fi a ce mutum yana da kishi yana da kulawa yana da riƙe wannan amanar da Allah ya bashi ko an kusa kuma a halikun nama da kuma a wannan lokacin ne za a sauƙaƙa hanyoyi na yin abin da aka gada aikace ta dokokin Allah ana saƙa ma Allah da sunan da sunan ce da sunan ba yadda aka iya alhalin akwai yadda aka iya inda wani abin ne nashi ya kama zai yi haka zai tsaya duk yadda zai yi na ka ce ya turo inda yake nema aure ya inda zai je a nemo aran mota a lallafo wanda zai bada aran mota shi a tafi a yi wanka a sa kaya a shiga mota a tafi duk inda za a aro abin hawa za a je a aro inda za a ɗauko amarya ne ba za a ce to ai da rura ne ban da mota a kawo ta a keke na a taho da ita ai rura ne ba sun san baka da shi ba ba kawo ta a keke na a nan ne za ka je ka buge ka dace sai ka nemo aran abin hawa da za a ɗauko ta saboda tana da kima tana da daraja na wuro ta ne kuma saban Allah ne za a yi nan ba ka da inda za ka rufe ido ka yi irin wancan ka kuma da ita daga sabon Allah da ka dole sai an kiyaye wannan babin kada mutum ya yana sana'a da sabon Allah da haram zama yana cin haramun akan wannan aikin da yake yana ciyar da iyalan shi haramun kuma an yi magana shi sune masu neman halal babu neman halal a abin da yake gauraye da sabon Allah in za ka yi halal ka tsaya ka yi halal innal halala bayyin wa innal harama bayyin ta ka babu wata shubha a ɗaukar namiji ya ɗauki macen da ba muharrama shi ba yana tafiya da ita ba wata shubha a nan haramun ne bayyin da ka dole mu kiyaye irin waɗannan abubuwan ko Allah maɗaukakin sarki zai sauƙaƙa mana halayen da muke ciki. sai wannan ya ce ya yi wuturi a sallar tarawihi kuma zai da daddare ya tashi yana sallah zai iya yin zai iya yin wani wuturin eh, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa la wutrana fi lailatin ba a yin wuturi biyu a dare daya da kan kai wuturi guda daya ba kuma a sake yin wani wuturin domin wuturin shine ka fice sallah guda daya ta zama ba ta da ‘yan uwa. Don ka sake yin wani wuturin wannan sallar ta sami ‘yan uwa ba ka yi wuturi ba har yanzu. Taka ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya. In ka yi wuturi a lokacin sallar tarawihi an fi so wuturi ya zama shi ne a ƙarshe bayan sallar da kai ta ƙarshe. Amma idan ka yi a farkon dare to ba za ka maimaita ƙarshen dare ba wannan wuturin ya isar maka Shi ne abin da za ka wadatu da shi ko da ta tashi da daddare ta sake yin wata sallar ko ba za ka yi wutiri ba wancan wutirin na farko ya wadatar a darasin da ya gabata mun tsaya a kan aya ta goma sha tara ko? za mu sake tashi akan aya ta goma sha tara ɗin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم وبما كنتم تفسقون Allah madaukakin sarki bayan ya yi mana bayani dangane da wancan bangare na mutane waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka tsaya akan wasiyar Allah ta yin biyayya da kyautatawa ga iyaye sai ya faɗa mana sakamakon da Allah ya tattalar musu ranar alkiyama أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة sannan sai Allah ya dawo da mu ɓangare na biyu su ne waɗanda suka butulce suka kafarce ma Allah kuma suka butulce ma iyaye, suka zama masu saba ma iyaye ba sa kyautatawa gare su ba sa biyayya ga iyaye su ma Allah ya faɗa mana irin tattaunawarsu da yadda suke mu'amala da maganganu da iyayensu Allah su ma ya faɗa mana sakamakonsu ya ce ula'ikan ladina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad min qablihim min al-jinn wal ins Allah ya ce su ne wanda kalmar azaba ta Allah ta tabbata a kansu haka kuma suna daga cikin al'ummomin da suka gabace su da irin wannan sifar ta kafirce ma Allah da kuma kafirce ma iyaye da mutunci, Allah zai haɗa su da su ranar alkiyama ya zama makomar su gaba ɗaya makoma ce guda ɗaya Allah ya faɗa mana innahum kanu khasirin masu wannan sifar lallai sun tabbata cewa su a sararru ne sai Allah ya ce mana wani kullin darajatun mimma amin dukkanin su bangarorin guda biyu da bangaren masu imani da biyayya da iyaye da bangaren masu kafirci da saba ma iyaye suna da darajatun suna da matakai darajoji na abin da suka aikata a nan an rinjayar da ɓangaren masu imani ya kai amfani da darajatun aka yi amfani da darajoji domin daraja in ana maganar daraja ana maganar a akan abin da yake sama ne matakin da yake yin sama mataki kuma da yake yin ƙasa wannan darakatun ne kamar yadda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar da kan za a ce matakai na ƙasa da ƙasa sune darakat matakai na sama kuma su ne daraja amma a nan ba a ce wani kullum darasatun ba saboda kada masu imani su shiga ya ka ce wani kullum darajatun idan aka ce daraja a ɓangaren masu imani ana nufin matakai na ruwa da za a yi sama idan aka ce daraja a ɓangaren kafirai ana nufin matakai na ƙasa wanda za a rinka dannawa cikin ƙasa gwargwadon aikin da suka aikata yasa Allah ya ce mimma amilu dangane da abin da suka kasance suna aikatawa abin da bangaren farko suka aikata za a ba su darajoji na wannan aikin haka kuma abin da bangare na biyu suke aikatawa kuma za a ba su daraja ko darakat na wannan aikin da suke aikatawa Allah ce wali wasiyahum a'malahum kuma Allah zai cika musu ayyukansu Allah zai cika musu ayyukan da suka aikata kowa za a ba shi aikin shi cikakke ba za a tauye mai komai ba domin Allah ya ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah baya zaluntar bawa ko da gwargwadon kwayar zarra ba zai zalunci bawa da komai ba idan ma aikin da kai na alkhairi ne to Allah ya ce yudha'ifa Allah ya ninninka wannan aikin ya ninninka wannan sakamakon sannan ya ba da wani sakamako daga gare shi sakamako wanda yake mai girma da haka Allah madaukakin sarki zai cika musu ayyukan su ba za a zalunci shi ba daga cikin abin da yake nuna ba za a zalunci shi din ba sai Allah ya ce wa yawma yu'radu ladina kafaru 'ala ranar da za a bujuro da kafirai zuwa ga wuta ma'ana wazkur yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar ka ambaci ranar da za a bijiro da kafirai zuwa ga wuta ya rasulullah ko dai ya zama ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa wazkur ma'ana ka tuno wannan ranar ko kuma ya zama ana magana da shi ne akan ya faɗa ma su kafirai waɗanda suka tsaye imani da shi ya ba su labari na ranar da za a bujiro da kafirai a wuta sai ya zama wannan kamar tasbiya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallashi ne ake yi ma manzon Allah idan shi ake nufi cewa ya tuna ta ana lallashin shi kada ya damu da abin da suke faɗa da abin da suke aikatawa da maganganun da suke jifan shi da shi kada wannan ya dame shi sai a rinka sai a kawo wannan dan alallashe shi a faɗa mai abin da su Allah ya tattalar musu sakamakon abin da suke aikata min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zama su ake nufi a faɗa musu domin ya zama gargaɗi da tsoratarwa akan abinda da suke aikatawa. ko wannan gargaɗin da tsoratarwa zai musu amfani ya sa su tuba su dawo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce ka faɗa musu yau mai yuqradu alladhina kafaru ala ranar da za a bujiro da kafirai zuwa ga wuta da haka Allah ya faɗa mana cewa za a bujiro da kafirai zuwa wuta kenan abin da ake nufi da bujirowa za a zo da su a nuna musu wutar wannan shine bujirowar wanda za a yi musu wannan su malamai suka ce a yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar ana nufin ranar da za a saka kafarai a cikin wuta domin yu'raduna tana zuwa da ma'anar zartar da ukuba akan mutum kamar yadda ake cewa a arabahu 'ala sai, ya bujuro da shi akan takobi ma'ana ya sare mai wuya ya kashe shi to kamar anan suka ce wannan usulubi ne na larabci fafil za a ce yuqrabul ladina kafaru ala na ba ana nufin za a bujuro da su gaban wuta ba ana nufin za a azabtar da su da wuta duka ne ma'anonin guda biyu kowanne daga cikin ayar za ta iya ɗauka akwai wasu ayoyin daga cikin ayoyin alƙur'ani wanda suke nuna suke tabbatar da kowanne daga cikin ma'anonin guda biyu adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya za a ce musu. ana faɗa musu magana wadda za ta ƙona musu rai kuma ana tara gare su dangane da wannan aikin da suka aikata Allah zai rinka cewa azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun riga kun tafiyar da jin daɗin ku a rayuwar duniya Ma'ana daɗin ku ya riga ya ƙare a duniya kun ci duk abin da ya kamata ku ci kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lallai shi kafiri idan ya aikata aiki na kwarai Allah madaukakin sarki yana ba shi abinci ya ci yadda shi a maimakon wannan aikin da ya aikata idan ya zo lahira ta ce mai azhabtum tayyibatu ya hayatikum kuma dunya da aikin kwarar an riga an gama biya an baka duk abin da ya kamata a baka a duniya da ka sakamakonka ya riga ya ƙare ba ka da sakamako a lahira shi yasa wannan da yawa daga cikin magabata idan suna aikin alkhairi suna ganin sakamako na duniya yana zuwa da yawa sai su rinka shiga cikin tsorata da firgita da wannan ayar su rinka cewa muna jin tsoron kada mu zamo mimman zahabat hasanatu fil hayatid duniya kada ya zama an biya mu sakamakon mu ne a duniya ya zama a lahira ba mu da sakamako da ta kafirai Allah yake magana a nan yake za a ce musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum duniya duk da cewa mumini ba a ce mai ya tafiyar da sakamakon ke na jin daɗi a rayuwar duniya saboda Allah ya yi alkawarin zai rinka ba shi sakamako ne sakamakon kuma na lahira ne man za'a bil hasanati falahu ashru amsalha Allah bai ce a nan duniya za mu rinka biyan shi ba sai ya wanda ya dama dan a biya shi a duniyan ne wanda ya dan a biya shi a duniya Allah ya ce shi ne za mu ba shi abin da muka ga dama man kana yuridu harsa duniya nu'ihi minha wanda yake neman rabon duniya to za mu ba shi daga duniyar mu ba shi abin da yake nema bal a wani wurin ma ba wai kowa ne za a ba shi ba ko ka yi don duniyar in Allah ga ma ba zai ba ka ba domin Allah ya ce za mu bayar da ne ma da shafu liman yuri za mu bayar da abin da muka ga dama ko ga wanda muka ga dama shi kenan a biya shi a duniya aikin ya ƙare kenan. Daga duk wanda zai yi aiki ba don Allah ba, to yana fuskantar haɗarin wannan ayar. Zai iya zamantowa a zahabtun kun fi kuma duniya gwargwadon niyyar shi gwargwadon kuma abinda Allah zai mu'amalance shi da shi. A zahabtun kun fi kuma duniya wannan shine abinda za a faɗa mu. Shi ya sa ya zo a qira'ar Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir ya karanta da a azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya da hamza guda biyu ala wajhi istithab da tasdili cewa za a yi masa tambaya ne ta istifhamul inkari yanzu kun riga kun tafiyar da jin daɗin ku a duniya kun ƙarar da rayuwar ku kun gama horewa kenan shi kenan yanzu ba ku da rabo a lahira kenan Ke tambayar da za a yi musu da haka Allah ya ce za a faɗa musu wannan azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kuma kun riga kun ji daɗin ku da duniya kun ne kun samu jin daɗin duniyar shine azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha shi yasa babu asara ga wanda yake saban Allah ko bai ji daɗin rayuwar duniya wannan wanda suka ji daɗin rayuwar duniya kenan a zahabtun ƙwanyi ba ta kun ya ce kuma duniya wasu biha kai kuma ka zo ga tsananin talauci da wahala da bala'in rayuwa da kuma saɓan Allah kuma kai ka je baka san wani abu sunan shi jin daɗi a duniyar ba amma sai ka saɓa wa Allah a haka abin da za ka yi saɓon Allah ma sai na ƙasƙanci za ka yi amfani da su, Saboda ba ka da halin da za ka yi wanda yake wanda ake yi na kuɗin ba za ka iya yi ba. Kuɗin da zai sayo wiwun ma ba shi da shi, sai dai sha kwata. Sai dai sha ya gudu. amma duk da haka zai zo lahira a ce azhabtum tayyibatikum fi kum dunya wastamta'tum biha kun gama jin daɗin ku da rayuwar duniya wani daɗi ya ji bai ma san daɗin da ya ji ba bai ma san ana jin daɗin ba amma duk da haka ya riga ya yi asarar daɗi na har abada saboda yana ganin so yake shi ma sai ya yi abin da ranki yake so a duniya ya yi kuma ya yi asarar jin daɗi wanda yake ba shi da iyaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa sai Allah ya ce fal yawma a yau din nan ranar al'iyama kenan. Tujzauna azabal hun za a saka muku da azaba ta kaskanci da wulakanci. Yau za ku ga azaba ta wulakanci da kaskanci shine azabal hun. Alhun daga alhawan ne. wanda shine azillu shi shine kaskanci da wulakanci ta Allah ya ce za a yi muku azaba azabar ma kuma ta wulaƙanci da kaskanci azaba kawai idan Allah ya ce zai yi azaba a kama ka kawai ana azabtar da kai tashi ta isa azaba to amma duk da haka sai an nemo nau'o'i na abin da za a ƙasƙantar da mutum a wulaƙanta. shi ya tsakanta ya gane shi ba kowai bane ba kowa bane a haɗa da wannan nau'in azabar da za a rinka yi ba wai mujarradin kawai azaba ba ce za a rinka yi wa mutum a wuta da haka azabar ma sai ta zama azabar lahuni azaba ta kaskanci da wulakanci saboda ne saboda aljaza'u min jinsil amal aikin su duka anan yana nuna girman kai da isa da nuna su wasu ne لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قليل sannan za su rinka nuna cewa Allah maɗaukacin sarki yana cewa saboda kafirci da kuka yi ne da kuma girman kai da kuke da shi. To wannan isar da kafirci da girman kai shine yasa ya sa Allah maɗaukacin sarki shi kuma zai musu sakamako na irin sifar za a yi musu sakamako na ƙasƙanci da wulaƙanci na azaba a wutar jahannama ranar alƙiyama me yasa za a yi musu wannan sakamakon Allah ya ce bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqq saboda girman kan da kuke yi a bayan ƙasa ba tare da wani haƙƙi ba ku rinka ganin kumbuwa ne kumbuwanci wane kaskantacce ne wane wulaƙantacce ne ku ne masu kima ku ne masu daraja Allah ce to saboda wannan girman kan da kuke yi ba tare da haƙƙi ba ba tare da dalili ba saboda shi ne Allah zai muku azaba ta kaskanci wadda ba kuntum tasdiqun haka kuma saboda fasikanci da kuka kasance kuna yi abinda ake nufi da fasikanci shi al-khuruju an ta'atillah fita daga yi ma Allah da'a in yi imani da Allah khuruj ne an ta'atillah yin shirka da Allah khuruj ne an ta'atillah saba ma iyaye khuruji an ta'atillah duka wannan yana cikin wadda kuntum tafsuqu saboda fasikanci da kuke yi Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan ku kuma kuka yi abin da kuke so da iyaye kuka mu'amalance su yadda kuke so ba yadda Allah ya ce ba da kun zama fasikai da wannan sannan kuma kun zama masu girman kai da saba ma Allah subhanahu ta'ala haka wannan ya nuna kun cancanci azaba ta wulakanci da azaba ta kaskanci wadda Allah madaukakin sarki ya tattara ga waɗanda suka sifantu da wannan sifa a nan Allah madaukakin sarki ya kawo wannan ayar ya rufe da ita saboda ta shafi dukkan kafirai gaba ɗaya domin kafiran da ake magana da su ana magana ne akan kafiran da suka yin imani da Alƙur'ani, da kuma kafiran da suka butulce mai iyaye su ake magana a kansu a cikin wayannan ayoyin to sai Allah ya kawo wa yawma yu'radu na kafaru ranar da za a bujo da kafarai umuman dukkan kafarai gaba ɗaya, ba iya wayanda suka sifanci da wannan sifar kawai ba duk wani kafiri wanda ya kafirce ma Allah za a bijiro da su zuwa ga wutar jahannama ranar alkiyama saboda ya zama kowane kafiri ya shiga cikin wannan hukuncin ko da ba su shiga cikin waɗancan hukunce-hukuncen da suka gabata a baya ba to wannan hukuncin ya shafi kowane irin kafiri sawa'un kufuru takzib ne ko kufurun iraq ko kufurun nifaq kowane nau'i na kafirci mutum yake yi ya shiga cikin wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nari azhabtum tayyibatikum fi hayatikum kuma duniya. wannan yasa ayar tana da alaƙa ne da kafirai amma da yawa daga cikin malaman tafsiri idan an zo ƙarƙashin wannan ayar ana ɗauko mas'aloli na zuhudu ana kawo su a ƙarƙashin wannan mas'alar a kawo misalai na zuhudu na magabata da ire-iren maganganunsu wa'inda suke nuna jin tsoron gujewar jin daɗin rayuwar duniya ya zama shi ne sakamakonsu na lahira da Allah ya aje musu. Ana rawaitowa daga Umar Ibn al lokacin da aka buɗe Sham, da ya je Sham, Khalid Ibn al-Walid radiyallahu anhu ya kawo mai abinci. Ya kawo mai abinci ya ga nau'in abinci mai daɗi ya ga kubbi sha'ir sai yake tambaya yake tambayar Khalid ibn al-Walid yake cewa yanzu mu ne za mu ci wannan abincin mu ne za mu ci wannan abincin mu ina labarin su kuma ƴan uwanmu wanda suka mutu ƴan uwanmu sahabbai da aka kakkashe su wanda ba su taɓa cin gurasa ta alkama ba a rayuwarsu sun rayu a cikin ƙunshin rayuwa abincin da za a ci a wuni ma sai a wuni ba a samu abin da za a ci ba su kuma meye nasu sai Khalid ibn alwali da yake cewa lahumul janna su suna da aljanna sai Umar ya fashe da kuka yana kuka yana cewa mu za mu ci wannan ina jin tsoron kada ya zamanto su sun samu aljanna mu kuma mun ci rabon mu a duniya yana hararo da azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biya. da haka suna jin tsoron wannan ayar duk da ayar akan kafirai ne ta sauka kuma Allah ya nassanta wa yawma yuqradu alladhina kafaru amma duk da haka suna jin tsoron kada ya zamanto Allah ya mu'amalance su da irin wannan mu'amala Allah ya buɗa musu duniyar su ji daɗin rayuwar duniyar su ta abinda magabata ba su ci ba su sa abin magabata ba su sa ba ya zama wannan shine rabansu na lahira Allah ya gaggauta musu shi ya ba su wannan sakamakon da wannan ayar aya ce wadda tana daga cikin ayoyi wanda magabata suna tsorata kwarai a duk lokacin da suke karanta ta musamman idan suka ga Allah maɗaukakin sarki yana yalwata musu al'amura a cikin rayuwa suna jin tsoron su faɗa a cikin wannan ayar. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu, ya ba mu cikakken sakamako a duniya da lahira, ya kare mu daga faɗawa cikin fushin shi da faɗawa cikin abin da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana rabon lahira. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya ya kare mu daga zaniya a kan wannan hanya Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين